shi ma nan fassara da ke gabata litashqa ko dai dan ka wahala domin ash-shaqa'u tana zuwa da ma'anar wahala ko kuma litashqa dan ka rasa abin da kake so domin annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ba abin da manzo wasallam yake so da ya kai irin ya ga kowa ya imani to rashin karɓar safan yana takurawa manzo sallallahu alaihi wasallam zai zama in aya ta koko yana shiga damuwa saboda cin karfar sakon da wasu za su yi ko su da sai Allah ya kamar yadda ya gaya masa a wajen surorin kan cewa kada ya damu kansa a su to nan ma sai aka ƙara ta musu cewa ma na alayka alqur'ana litashqa to shine sai yake cewa wannan aya ta sauka ne a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawan tsiwar dare har kafarsa ta kumbura ta tsatsage sai aka saukar da wannan ayar dan a ɗaukaka masa wannan wahalar da yake sha amma wannan tabbas hakan ya faru manzala sallama yanayi amma idan ka duba wancan hadisi cewa manzala ke ta akala a kuma abda shuran ya fi kama da a madina kuma wannan surar a mamakiya sai dai a ce al'ibra su biyu mun lafi da za su iya sha ila in aka yi la'akari da abin da zai faru a gaba sai zama surar ta riga dalilin surar sauka sai da surar ta sauka nan sauran da ke sauka wanda wannan yana daga cikin mabaris na ulumul qur'an ma an zanna a anzalna alayka alqur'ana litashqa mun saukar maka da alqur'ani ba litashqa don ka wahala ko kuma ka ci gaba da damuwa akan halin da wa'anda karfi wannan sakon da suke ciki kai ta damuwa ba don haka muka saukar maka da alqur'ani illa tazkiratan ai mun saukar da wannan Alƙur'ani ne dan ya zama tunatarwa da wa'azi liman yakhsha ga wanda yake tsoron azabar Allah subhanahu wa ta'ala da haka idan aka tunatar da shi ko da ya sha'afa ya manta to sai kuma ya gyara kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa kitabun anzalnahu ilayka mubarak كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى الله مدوكتين سركي ce tanzilan mimman khalaqa al-arda wannan alqur'ani saukacce ne na musamman littafi ne da ya sauko musamman mimman khalaqa al-arda daga Allah da ya halicci duniya wasamawati al-ula da wa'antan samman da suke sama ma'ana abin ya fice iya abin da kake gani na sarari har ya shiga can sama ta ɗaya da ta biyu da ta uku da dukkan abin da yake sama shi ne ya halarce su min man khalaqa al-arda min man khalaqa al-arda was samawati wal ardh ar-rahman shi shine ar-rahman mai rahama mai yawan rahama alal arshi dawa wanda ya daidaita akan al-arshi irin daidaitan da ya dace da shi ba tare da an kwatanta shi ko an kamanta shi da halittar wanda kalmar daidaito sananniyar kalmar sai a kowane yare wanda idan har an faɗe ta to tana nuna yalwa da kuma rashin takurwa da kuma takewa yalwa da rashin takurwa da takewa ko kuma ya danganta da zuwa wa aka jingina ta idan aka jingina ta zuwa ga ɗan adam aka ce ya daidaita ko abin da kake tunani shi ne shi ɗan adam din nan idan daidaito ne na hakika daidaito shi to yana kan wani abu mai fari da yalwadda bai bar wani abu a waje cikin abubuwan da ba a so a bari a waje na jiki. amma idan aka danganta ta kamar da tsirrai su ana nufin tsiro ya fito ya tsaya can ba tare da karkacewa ko gobewa ba fasta galaba fastawa ala su to an gane fistiwa ko al'ushur ko azzar kowa ya san yadda yi. to amma istiwa in Allah ba wanda ya san yadda yi. saboda shi Allah ba a taɓa ganin sa ba balle a ga a fatan ko yadda yake kuma ba wani abu kamar sa da za a kalla a ce ga yadda Allah ya ce ya rage sai ya yadda Allah ya faɗa kuma ga iya abin da Allah ya faɗa mana ya ga sa da aka salle Imam Malik Allah ya tsara sarama yace shi ne ne sananne ne kowa ya san shi amma yanayin da yake san na Allah kuma wajibi ne yadda tunda Allah ya faɗa kuma wajibi ne mu kame bakin mu a tambaya akan ya Allah ya daidaita kuma wannan bid'a Allah madaukakin sarki cikin iyawarsa da sanin da ya dinga juya waɗannan kalmomi na istiwa'i tare da ta'adiyya a zuwa alawa su ke nuna ɗaukaka a kan saman sama kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin surar biyu da muka karanta inna rabbakum Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh haka haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa والدعاء الأشي يدبر الأمر لكنها في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق الأرض والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش فلما منكر أرأت الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش هذا يعني شيء استوى على العرش فمن ذا تسمون سورة طه الرحمن على العرش استوى ذلك كما تنسي سورة القرآن ثم استوى على العرش الرحمن فتح به خبيرا سنة في سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض شيء ثم استوى على العرش أكأت في سورة الحديث هو الذي خلق السماوات والأرض حركة أن يتشينا ثم استوى على العرش أولا نقول أرى guda bakwai ubangiji ya yi ta maimaita mastawa a al'arshi da ta tabbatar masa hakikalin wajen yake shi abin da ya rage za ka fawwala wa Allah shi ne kai biyar wajen dan haka shi yasa hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam sun tsarin yawa da ke tabbatar da cewa Allah ya daidaita akan harshe daidaito da ya dace kamar hadisin Muawiya ibn Abi Sufyan wanda Imam Muslim ya rawaito a hadisin wani mutum da ya bugin da ya mutum ya shiga kamar bai daidai ba sai zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu ya za ta ce a dole ita sai manzo ya mata ina Allah ya ce yana sana sai ta ce ni kuma waye ta ce ni kai Allah ne ko ta kuma istiwa'i ala kuma al'arshi yana kan saman saman ba kaga wannan yana maka cewa Allah sarki yana da hadisu mai nuzul na Abu yara Allah ya kare da a gare shi da Annabi su alaihi ma yake cewa yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila yin duniya lokacin da sun dare na karshe ya tsaka shi ma ya nuna ubangiji subhanahu wa ta'ala yana kowa daga sama saukowar da ta dace nan mazala sallallahu alaihi sallama lokacin da aka je wajen wani bai yahudi a karɓo masa rance na hatsi sai ya ce wallahi sai an ba wani abu yari mun zala su ake cewa ala ta'maluni wa ana amin man fis sama ba za ku yarda da ni ba bayan wanda yake san sama ma ya yarda da ni shine Allah kenan subhanahu wa ta'ala wannan kuma ita ce magana shahararriya daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya san Abbas Allah ya kare da a gare shi ya fassara su mastawa ala al-arsh ay ala wasafa ayayi gaba. ya ɗaukaka a sama subhanahu wa ta'ala haka ummu salama Allah ya kare ta a gare ta ita ma kamar da lalaka iya rawaito a cikin shirin kullu itikadi ahlus sunnati wal jama'a ita ma ta tabbatar da istiwa da ubangiji subhanahu wa ta'ala la'alla maganar imam malik shi Allah da ka iya kawo da imam zayyad ta yi dindi da maganar da ummu salama Allah ya ji karfi da rama ya kare ta a gare ta kuma magabata na gari kusan ya kusa yanzu imani na sahabbai da wayanda suke biye da su kamar yadda wato abul hasan al-ash'ari a cikin al-ibana da kuma ibn abdul bar a cikin at da shaykh al-islam ibn taymiyyah a cikin majmu'ul fatawa suka nakalto don haka ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa Allah shine mai yawan rahama wanda ya daidaita akan al Da lahu ma fis samawati dukkan abin da ke cikin sammai bakwai na sani abubuwan da ke cikin sammai bakwai na mala'iku da allo na lauhul mahfuz da kuma dukkan abin da ke cikin sammai wa ba fil ardi da abin da ke cikin kasai na mutane wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da ƙasa ɗin abin da ke cikin tsakanin sama da ƙasa ya shafi abin da ake kira alghilafun jawbi wannan abin da Hausa muke cewa wato yadin iska wanda balarabe yake cewa alghilafun jawbi a wannan atmospheric layer wanda ke tsakanin sama wanda masana suna iya haskawa ko kuma sun san shi sannan bayan nan da abin da yake almajalul maganafisi wanda sararin maganaki wanda yake sararin samaniya wanda ake ce masa magnetic field masana su ma sun san shi sannan kuma bayan da kuma al-isha'atu irin haske wanda yake na tsakanin sararin samaniya wanda ake ce masa cosmic radiation wanda Allah madaukakin sarki ya yi ishara zuwa gare shi ne a cikin wannan surar ko a cikin wannan ayar tare da cewa sai ilimin zamani sai a yanzu a ilimin zamani ne daga baya ma aka ƙara gane wannan kuma yana ƙara nuna maka irin imanin magabata da shi sun ga abun sun ji maganar kuma ba su ga abun ba a zahiri amma sun yarda da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ma bayna samawati wa ma samawati wa al-ard wa ma bainahuma wannan shine ma bayna samawati wal ard tare da cewa akwai kuma abubuwan da yawa ba da ba a san har yanzu ma ba wa ma ta haka tsara da abu da ke ƙasa asara shine wannan tabo da muka gani wannan kasar da muke tatawa to abin da yake karkashin ta kamar ruwa abin da ake kira al-miyahul jawfiyya shine abinda bature yake zuwa underground water shi ma na Allah ne ko da bature ya yi wani abu ya samar da wata fasaha ta zamani da za su iya sarrafa wani abu na karkashin ƙasa ruwa to ruwan na Allah ne bature yakan yi takaban cewa yana iya yin ruwa da kansa ta hanyar tsare iska ta hydrogen da kuma tsare iska ta ta oxygen da kuma gudanar da wani aiki na kimiyya ta yadda za iska za ta garbari junanta kuma ta ɗau ciki sannan a harbi abin da ta samar na ta girgije da nakiya sai zubar da ruwa sai a ce kashi an yi ruwan basuri to iskar ta waye ta Allah ce <laughs> ai ba basuran ne iska da kanta ba sun ma har basuran ya iya yin haka ya zama dai shine sababin saukar ruwan Allah ya bautar da shi ta inda bai sani Za ta abin da ke tahta al-ard min al-miyah al-jawfiyya irin ruwan da ke karkashin kasa da kuma resources mineral resources ma'adi kuma duka na Allah ne da kuma a irin irin molten material wanda suke can karkashin karkashin kasa kamar irin su narkafu zuwa su a can can zurfin kasa tun daga kan duwatsun da suke biye da kasa har zuwa na can kasan kasan kasan bakwai kuma an ce al'ar an kawo ta mufradi ba jam'i ba ana nufin jinsin sa saboda fadar jam'in ta yana da nauyi a baki shi yasa duk da Allah zai faɗi sammai in yayi jam'in su so ita kuma kasa sai kawo ta mufradi domin balarabe yana soka faɗar ta a matsayin jinsi saboda al'arzuna tana da wahalar faɗa amma as-samawa cikin sauki za ta so له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى wa in tajhar bil qawli bayan Allah madaukakin sarki ya faɗi wa'annan abubuwan duka nasa ne yana nuna kenan Allah yana sanar da kowa yana ganin kowa yana da Allah ya in tajhar bil qawli in ka so ka bayyana magana ka faɗe ta a fili wannan naka ne ka iya yi a fili amma in ka boye ma fa innahu ya'lamu sirra sani shi Allah yana sanin magana da aka yi ta a fili wadda kuka keɓe iya kuka yi ta kuka fito a wani ba wa akfa kai da magana da tafi haka ma wata ka bar ta a cikin kasar zuciyar imam al-qabarani ya rawaita hadisi wanda asalin hadisi da cikin sunan abi dawud daga jabir daga umar an rawaito shi da sahabbai da yawa wani mutum ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ruwaya mai tsayi ta ta mu'jam yau eh, za ta da salama ta ya rasu ba ina da kuɗi kuma ina da ina da iyali amma mahaifina kullum yana so ya rasa a kan duniya kullum mahaifina burin sa ya taɓa min dukiya sai mu zala ce ka je ka zo ya tafi sai Allah ya aiko mala'ika ne sai idan wannan dattijo ya zo ka masa tambaya akan wani abu da ya faɗa a zuciyarsa kullum sama da yi fas'alhu an shay'in ku ma sami'tu qulna mutumin yana zuwa azara ta ce masa ma balu ka ya shuka ne fa kan ka yake kawo ƙara yana da zuciya kana so ka yi dukiya sai sai ya rasulullah wa hal anfaqtu illa ala idda ammati inna karbu kudin ai gwaggwannin sa da ke ciyarwa ɗan ɗan uwana su ne ai nauyi na ni ya zama wajibi in ce da su ni ko ba da hali sai nake ɗaukar na shi ne shi kuma yake da wannan damuwa nuna damuwa sai za a ce a duk na an shayi sun da wuce da suka ba su da ka gaya min wata magana da ka faɗa wanda kunan kama bai yi ba sai ce wallahi ya rasu da rasulullah kullum muka zo da kana ƙara tabbatar mana da yakinin cewa Allah ne ya yi shai qultu shay'an fi nafsi ma sami'tu sunaya tabbas na faɗi magana kunne na ma bai ji me nace ba a iya zuciya ta na tsara wasu bai cika na waka a kan wannan yaro lalace ne ba ne kace ke bai cika ne dama nake so mai mai taso da zautu ka maududan wa ultuka ya ji'an تعل بما أجني عليك وتنهل إذا لم طاقتك لم أجد بك إلا ساهرا أتم المل تخاف الردان في عليك وإنها لتعلم إن النفس إن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدام قمت فيك وأمن جعلت جزائي غلظة وفزافة كأنك أشهد من علم الملك فضل أتلى إليك يوم قالت ما يكام عن نفسه يكام عن أنت ومالك لأني كيد دينك كأيد النبابة هل الشيخ على شيء يعلم كثرة وأخرى Allah yana jin abin da aka yi a fiye a cikin sirri a sadana kuma Allah yana sane da abin da yake kalla da haka kuma da Allah ya kara a cikin suratul Qur'an kul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurur rahim sai wanda ya saukar da Qur'anin nan ya san abin da yake koye a ƙasa da sama ya yi wato yana sane da sani na ji da gani da kuma sanin manufa da abu daga Allah ya bari shi su ya bari sa munafakai sai sun je sun yi munafuncin a koye sai Allah ya kawo da kuma Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya haɗa suna ce suna sala alaihi suratun suna bihom suna tsoron kar a daukar da surar da za ta faɗa abin da ke cikin tsoron Allah yana ji yana kan idan haka ka tsoron Allah wala wannan aya da ba a saukar da wata aya kaɗai ji tsoron Allah ba sai za ta shi mutum ya ji tsoron Allah ya kiyaye ta mm. Allah la ilaha illa Allah kenan sunansa kenan wato wannan gauran suna ne da ba shi da ma'ana ba wanda ya taɓa karɓa sai Allah shi duk iskancin ne ganci duk cika da batsewa da taurin kan mai taurin kai mai ba wanda aka samu da kawo kan cewa su yi sunan sa Allah mm. ko fir'auna sai dai sai ana rabbukum ta'ala amma ko shedan wallahi in ya bayyana da sai sai ana ba mm. Allah Allah wanda ya safani shin wannan alamun ne mushtaq min al-uluhiyyah ah, in sun ne mushtaq min al-uluhiyyah alladhi tata'allamuhu al-ibad wal qulub ko kuma a alamun ne ala ala zatin ilahiyya kowanne an faɗa kuma an samu da wannan suna Allah shine maganin komai da kasai maganin bakin ciki maganin tsoro maganin damuwa in ka sa Allah a cikin zuciyarka ka tuna Allah kowane lokaci ka nuna sanayya da Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah ba wanda ya cancanta a yi masa bauta wanda in aka bauta masa an yi daidai an aje farya a gurbin da ya shi kada la ilaha illallah kuma wannan kalma Allahu la ilaha illahu da kuma dukkan kalmomin da suke da ma'anar da su ne mafiya daɗin kalma afdalul kalam afdalul zikri shine la ilaha illallah da ita da yan aljanna za su shiga aljanna ko a san sun sahibu as-sahifa Allah sana ce za zo da wani mutum a gurfanar da shi a kwaso ayyukansa a dinga auna ayyukansa sai ka ga munanan ayyukansa sun yi sama kyawun ayyukansa kuma sun yi kasa sai ya gama sadaukarwa gaba ɗaya ya halaka gaba ɗaya sai a ce amma ku duba ku gani ko akwai wani aikin da ya rage ba a auna ba sai a duba sai a gaske wata ɗan takarda a cikin da akwai la'ila a cikin sai a ce to ai kana da ragowar ya ubangi kuma yanzu jana za a yi takalata za a yi ya za a yi wannan ɗan takardar in an tsora ta mami za ta yi ba wani abu da za ta yi sai ubangiji ya ce a tsora ta ana tsora ta ba ma lafi min na la'ila gaba ɗaya sai fatasishin sijillat sai ga gaba ɗaya nauyin waɗannan tarkacen takardun na miyagun ayyuka sun yi kasa ita kuma kalmar wannan takardar da aka tsora la ilaha illallah ta yi sama sai su zama tarin jayi gaba daya bayan ayyukan shi yasa wajibi da mutum ya rike ta kafin asma'ul husna Allah yana da sunaye al-husna waɗanda suka fito gaba ɗaya. da ka asma'ullahi tuha duk wani sunan Allah ya fi kowane suna a jinsinsa saboda haka idan ma ka fassara sunan Allah ya baka ma'ana ka samu ma'anar a wani wajen ko alqadarul mushtarak ne kawai larura ce ta haduwar kalmomi amma na Allah daban kuma na Allah ya ɗaukaka ya girmama ya ce sarakan an ce Allah ne ni ne to jin Allah na musamman na daban ne in an ce Allah bai gani ne jin Allah na daban ne ba irin ji ne wanda dan adam ya taba sani ko ya tunani له الأسماء الحسنى نعم يا الله يجزيك وهل أتاك حديث موسى إذ رآنا فقال لأهلهم كذوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما موسى إني أنا ربك فاطلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا فاعبدني فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدن أضلك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه واتبع هواه فتردى Allah maɗaukakin sarki bayan Allah maɗaukakin sarki ya gama gaya mana yanayi da hali na alkur'ani da irin abin da ya tura wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama na bayani sai Allah ya koro maganar annabi ta ɗaya daga cikin annabawa manzanni da suka sha gwagwarmaya da mutane domin a ƙala ƙarfafa zuciyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda annabi Musa ɗaya daga cikin annabawa ne ulul azmi min ar-rusul kuma cikin annabawan bani Isra'ila wanda Allah ya ɗaukaka su ya ba su daraja da sharafi kiyaye wannan girman da Allah ya ba su sunansa Musa sunan babansa Imran an ce sunan kakansa yashar an ce sunan baban kakansa ahad shi kuma ahad shi ne allawi dan yaqub dan ishaq ibrahim alaihi wanda jikar annabi ibrahim ne alaihi salam wanda zuriyar annabi yaqub ƴaƴan da annabi yaqub ya haifa guda goma sha ɗaya a cikin su da lawi hadda yusuf hadda yahuza da bunyamin kamar yadda littattafan tarihi suke tabbatarwa waɗanda gaban tarihi nan kuma yawan hanyoyin tabbatar matsalolin suna da bambanci da hanyoyin tabbatar riwaya ta alhalal da haram da ta za ku ga muhakkikuna min al-mufassirin ne yawanci ka damuwa da dole sai su kawo wannan ba inda Allah bai tashi zai iya zama haka ne zai iya zama kuma akwai shafi fada amma dai al-muhim ya kazu ya tawasa kowa ya sani cewa annabi Musa dan Imran ne amma da kan Imran an san jikan annabi yaqub ne alaihi salam amma ba ta hanyar yusuf ba ta hanyar lawi ta uwan yusuf shi yasa za ta ga shi kuma na gaba da muka faɗa shi kuma ya fi ta hanyar ɗan uwan lawi din ne ko kuma a cikin 'ya'yan lawi da ya zanto shi annabi musa ya fito ta hanyar ƙahar shi kuma bai fito ta hanyar ƙahar don haka wannan ita ce silsila da nasaba ta annabi Musa alaihi salam Allah ce wa al'ataka hadithu Musa shin labarin annabi Musa kin sassa da yadda al'amuran suka gudana ya zo maka ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khabaru izra anara labarin annabi Musa nan an da su wata gaba mai mahimmanci amma kuma daga baya za a zo a baka labarin asalin tarihi wanda wannan wani usulubi ne shayyar na alƙur'ani farawa da wani abu mai mahimmanci sannan kuma a dawo maka farkon da a nara lokacin da annabi Musa ya tafi iyalinsa suka taho daga madiyan, daga can a kudancin jazira kenan za mu ce ko ba za mu ce kudancin jazira ba daga daga jazira kun ce daga arewacin jazira ya ɗauko su za su tafi misira domin ya gudu daga misira ne saboda ya yi kisa da sakukure ana shirin kashe shi ya taho ya sha wahala Allah ya kaddari ya samu wasu ‘yan mata ya ce bikin suka je suka gaya baban su ba su kuma wani mutumin kirki ne ya taimake shi kuma ya ba shi aure a bisa dangar ya masa aiki shekara goma bayan ya kammala aikin ya ɗauki iyalin zai koma garin sa saboda shekarar ta goma rabarsa da garin misira kuma can dangin su ya yi sallama da wannan dattijo zai koma garin su suna tafiya a hanya sai suka yi fatan kai suka nemi hanya suka rasa bi dalilin qur'an cewa la'alli aw ajidu ala ne. to sun rasa hanya a daidai lokacin da suke neman taimakon Allah Izra a nara sai Allah ga ya hango hasken wuta sai ya hango wuta to galibi in ka ga wuta sai wanda ya fita fa qala li ahlihi sai ce da iyalinsa a kasta kenan kun ku zauna a nan saboda girmamawa gare ta sai bata magana da yare na mutane da yawa alhali kuma ita kaɗai ce wanda wannan baki ne na girmamawa tun da kuma rubuta da su inni anas suna ga wuta ta na hango al'inar shine sun kaye ta hango abu ana sunaran da ta san na ganta la'alli atikum min hadi qabatin wataƙila in na je na su zan samu ma ku shi. ɗan rushi na wuta da za ku je saboda suna cikin jeji da hanyi. sanyi aw ajidu ala nari gudan, ai au aw ajidu ala nari hadin ko kuma a daidai inda wutar take sun samu wanda zai nuna mana hanyar in gama shi kenan sai mu je da su da ɗaya ga shi jidimi ko ga shi har nuna mana hanyar da za mu yi tsara shekara goma ba wasa ba ko da bai taɓa zuwa madiyana ba yanayi ne ya sa ya taho kuma bai san madiyana za shi ba Allah ya sa shi kansa a madiyana da haka a wajen dawowa kuma dole yana da buƙatar a yi masa fito sai sai au ajidu ala nari hudan a ataha to daidai lokacin da ya je wajen wannan wutar nudiya sai kawai aka yi aka kira shi ya musa wannan shi ne kiran da aka yi a cikin ayar suratun nan mai an faɗi cewa da ya je yin kira aka yi aka ce kuri ka zan na wanda shi ya zo wajen wannan wutar an masa albarka a kasa ta yi ta wa man haulaha da abin da ke cikin wutar da wanda ke gefen da an masa albarka سبحان الله رب العالمين يا موسى اني انا الله العالمين كان يجي ابو داجي akan kasar kuma aka sai falal a ta nubiya min shafi ilwajin aina sai aka fita daga daidai ina ya jiyo kira ya taso daga madiyan madiyan tana shamalin jazira arewacin jazira ita kuma misira har yanzu ne tana arewa da madiyan kare kenan da ya can arewa zai zama ya saka raguwar garuruwan jazira a tsakanin zai zama kenan tun da ya fuskanci arewa zai zama tsakanin gabas da yamma ke ko sai zama damansa ita ce gabas to yana zuwa sai ya ji an yi kira daga ɓangaren gabas na inda yake shine bangaren dama kenan alwadi al-ayman da ash-shafi al-ayman min al-wadi al-mubarak aw abunna nudiya min shafi al-wadi al-ayman fi al-buq'ati al-mubaraka aw annan wajan bi albarka ko kuma yanzu al-buq'ati al-mubaraka daga yankin baitul maqdis an yamu min ash-shajarati na wannan bishiya sai da an ce ya Musa inni ana Allah rabbul alamin kin ta hadin sai Allah ya ce inni ana rabbuka ni ne ubangijinka akhlaqna alayka shire ta kalman nan naka guda biyu ke gaba innaka bil wadi al muqaddas domin a yanzu kai kana wani waje al muqaddas wanda yake tsarkakakke wanda aka tsarkake shi ya sunan wajen shine tsuwan sunan wajen ah, ibn jarir Allah ya tsarkake rama a cikin aljami a jami'ul bayani ke cewa an umarci annabi Musa ne ki cire takalminsa saboda albarkar wajen domin waje in yana da albarka to zai iya zama takalmin kuma ya taka wani abu ko kuma shi takalmin kaskantaccen abu ne take shi ake yi to cire shi kuma alama ce ta nuna cewa ka sana, sai ke cewa inna ma kulna zalika aulat ta'awulaini sawabin لأنه لا دلالة في ظاهر التدليل على أنه أمر بخلعهما من أجل أنهما من جلدهما وسنة كاوي سبور تاكلم أن يشني دفاتر الجاكي يتبا ولا دليل أكرمك ولا لنجاستهما با ولا دليل من شرطكما أنه تصنع لنجاسة ولا خبر ولا خبر خبر بذلك عمن يلزم بقوله الحجة هو بأسامون دليل هو حديثي نوى إن يفعل هذا أكف حجة فكان ba da haka wa'adda fi qawli innaka bil wadi al muqaddas a da akidi dalil wadihan ala annahu inma amaruhu bi al ihtimal ma ka ji ibn jarir kai abin da muka faɗa din nan shi da haka dan girma wajen ya ta a ce jarra innaka bil wadi sunan wajen kenan huwa wasu daga cikin kuma malamai na lugha malaman tafsiri suka ce shi wannan huwa din bayan kasancewarsa masdari ne bayan kasancewarsa alam ne ala hazal wadi to kuma kad kunu masdara ka kauluka daitu uwan ai daitu marratai wato a sai zanto innaka bil wadi al muqaddasi uwan wato kai kana cikin kana wani waje wanda yake al muqaddas abin girmamawa uwan wanda yake sunansa kenan innaka bil wadi al muqaddas tuwa to ga sako za a fara baka izhab ila fir'aun ai wa anaqtartuka fastami' lima yuha ni Allah da nake magana da kai na zabe ka a matsayin ka zama annabi manzo da zaka tafi da sako fastami' ka sakunnanka domin al-istima'u shine kasa kunne da sauraro fasma' shine kaji fastami' kuma ka kasa kunne ji. الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى ذاك إذا مثل ينا نيسا رمتا ما صداك في فصمة مدى شيخ محمد جلو لا يتكسى لوكسن دا gwani gwani Mustapha ko daga daga daga Beijing daga Borno ya turo da wasiƙa zuwa ga Shehu akan suna hada maza da mata da aka fi daina sai Shehu ya ba Abdullahi ya ce masa rudda sai ya rubuta masa nasar irin wannan kuma ya rubuta waka sai ya ayyu zai ladhi qad ji qad qad jaa yurshiduna sam'an lima qulta fasma' anta ma qulna kaga bai sai fastami ba saboda rubuta masa dai sam'an lima qulta fasma' anta ma qulna kai ma saurari ka ji abin da Kama sai fastami to ka kunnan ka gaji. wannan ya fi dacewa da in kana wurin ke fastami lima yuha ka tsaya ka ji abin da za a yi maka wahayi A ana an ce yi fa an shafe fa'ilin saboda an san waye yake wahayi Allah ne yake yin wahayi kuma saboda a nan Allah ya ce inna ni ana Allah kuma ga wahayin yanzu ana yi masa don haka sai yanzu a babi na hikima sai ba lalle sai an faɗi wanda yake yin wahayi ba in ya zama an faɗi wanda yake wahayi da sai zai ƙara tsaho fastami ilma yushi ilayka Allah kuma zai zama kaman wanda yake sauraro wanda ba a wajen yake ba zai ga kaman wani aka turo ya ga annabi Musa haka amma na ta fasta min lima yuha ka ta kullun ka kaji abin da ake saukar maka na wahayi innani ana Allah la ilaha illa ana farko dai tukunan ni ne Allah ba wani abin bauta wanda ya tantance a bauta musu sai ni fa budni ya ka kaza gidan sai ka bauta musu wa aqim salata kuma ka tsaye da sallah li zikiri da ka ko duk ka tuna sallah ko li zikiri saboda ita sallah an batuna ne da kuma tunani akwai safani da yawa akan wannan wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala idan muka zo a karatun gobe za mu dan ƙarin bayani ga lokaci yana hararar mu bari mu tsaya akan wannan aya ta goma sha hudu gobe sai tashi akan ta insha Allah wannan muka faɗa Allah ya ba mu ladarsa wanda muke kuskure kuma Allah ya taimana subhana rabbika da muke samu wani bayan Allah ya bada atamfa guda hudu don tallafawa marayu ya zama shi ne farkon wanda ya fara bayar da agaji kenan da tallafi kamar yadda muka karanta a tafsirin mu na jiya da dare kuma insha yana da falalar wanda ya koyi da abin da ya yi ya ba irin nasa ko sama da nasa ko ya kwatanta din cewa ga shi har an fara bayarwa Allah sarki zai ba shi cikakken lada kuma sannan ya ƙara wa shi wannan bawan Allah kai ma kuma ne koyi da kai Allah ya baka ladan kuma ya baka lada wanda ke yi kamar da aka sani cewa a baya da tafsirin alqur'ani mai girma wannan majalisi karkashin jagorancin jama'a da su bid'a wai sunna ta ƙasa jihar Sokoto ƙarƙashin jagorancin shugabannin mu na ita jirgin a shek Alhaji Awal Bobo kuma a Malam Dukan Matadari da shugabannin agaji da kuma sauran daraktoci da jami'ai na wannan kungiya akan zaburar da al'umma kuma suka haɗa tallafi na kuɗi da za a sai kaya da abinci da kuma hidima ta mara da kuma kayan sallah abinda Allah ya tsare kuma sauran abubuwa na amfani da za a tara marayu a bainar jama'a a yi tsari mai kyau kuma a raba musu wannan abin da aka samu to ana ɗaukar dogon lokaci ana tarawa shi ne wani bawan Allah ya fara bayarwa da kai muna fatan Allah ya saka masa da alkhairi da fatan kuma ƴan uwa za su biyo baya Allah muna roƙonka ka biya mana buƙatunmu Allah muna roƙonka ka dube mu Allah muna roƙonka ka kai mana arziki duniya da lahira Allah ka wanke zukatanmu Allah ka tsabtace ayyukanmu Allah ka raba mu da munafunci Allah ka raba mu da riya Allah ka raba mu da son zuciya Allah ka raba mu da saba maka da gangan Allah ka raba mu da kuskure da saba maka a bisa kuskure Allah muna roƙo ka shiryar da muke zuwa aikata ayyukan alkhairi Allah ka kusurta aibun Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka ɗaukaka mu. Allah ka fitar da mu zuwa gare ka Allah ka sanya mana sanka da san masu sanka da san dukkan abin da zai fitar da mu zuwa gare ka Allah muna roƙo ka raba mu daga kan wato sako na ne su kai su da addu'a so da irin albarka da take zoka irin wannan majalis da ake karanta da Qur'ani da kuma ake nazari da darasin alƙur'ani Allah muna tawassuli da kyawu sunayenka da sifofinka Allah muna tawassuli da wannan karatu da muke yi da muke yi saboda kai ya ubangiji Allah duk wani mai wata bukata Allah ka biya masa Allah ka san abin da ke cikin zukatan mu Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka ji kan magabatan mu marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya mata masu neman mazaje na aure Allah ubangiji ka ba su mazaje na gari Allah ka haɗa su da mazajen da suka dace da su mazaje kuma masu neman mataye na gari su ma Allah ka ba su masu neman sana'a Allah ka ba su masu sana'a suna neman jari Allah ya ba su masu jarin Allah ya sanya albarka a ciki Ma'aikatanmu Allah ya sanya albarka a cikin ayyukansu Manomanmu Allah ya sanya albarka a cikin nomansu ya ubangiji dukkan wani wanda yake da wani haƙƙi da ya bakare Allah ka kusan masa da haƙƙinsa wanda kuma ake bi bashi Allah ka biya masa Allah ka raba mu da nauyin bashi Allah ka raba mu da nauyin bashi Allah ka raba mu da nauyin bashi Allah ka raba da tafewa, Allah ka raba mu da cututtuka, Allah ka raba mu talauci, Allah ka raba mu da hassada, Allah ka raba mu da damuwa. Wala hadithin min hawa'in duniya iya laka ridar wala na fiha sala illa a an dana ala qada'iha ajra ka ya arha fadlamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك قال ربك رب العزة أما